الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من سار على منواله واقتفى آثاره إلى يوم القرار والثبات والدين وبعد ‘yanwa musulmi barkanmu da shan ruwa da mun sha ruwa lafiya kara manta in tunatar da mu muhimmancin addu'ar shan ruwa a wannan wata na ramadan mai albarka wa zai tuna min addu'a ta shan ruwa da ya haddace amma tabbatacciyar addu'a annu ɗaya annu biyu ka ɗaga ne ko ba ka ɗaga ba ne to shi kenan anno biyu uku masha Allah hudu to biyar to gafa ta malam gaya mana na jikin bango zahabar zama'u na'am a'a ka gyara zahabar zama'u wannan yayi wabtallati wannan bawon sai ka daure ko ba haka bane wabtallati al-uruqu ka sake fadi muji na'am eh ina son ka gyara saboda abin ya tafi daidai ko sake karanto addu'ar nan shi na'am Allah la la akwai shadda wabtallatil uruq akwai shadda ko yawa wa mai kuma a yi kokari ku kyale shi ko wannan ya gaya ma ko ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله wannan addu'a kowa ya karanta lokacin shan ruwa ɗazun? insha Allah ta'ala duk mun karanta yi to mu dage kuma mu karantar da yara su saba da wannan shin yaro ɗan ƙarami ɗan shekara bakwai sai ce baba ai yanzu ka ce ringa zuwa sallah ni zan yi azumi gobe ya kamata a goyi bayan shi ya yi azumin ɗan shekara bakwai ne in yaro ɗanka ya ce baba ni zan yi azumi to ka shi amma karka ce yi azumi amma sallah dai yaro in ya ce shekara bakwai a umarce shi suka ce amma yunwa ba a saba da ita ai amma sai ce to azumin ko da azumin nan muna yara azumin moda kun san shi ko ayi a dan sha dan sha mai suna ci gaba da tafiya eh yunwa ba a saba da ita kuma na so ku sani yan wa masu girma shi fa azumin nan ya kamata a ce idanun kama na azumi ba zai ce kana azumin ramadan kuma kana kallace kallacen shirme ba Na. a kullum ma ba za ka yi ba ballon tana ramadan hannunka azumi yake don me za ka taɓa abin da ta gare ka ba ba dukiya ta bace ba zan sa hannu a kai ba yadda ta tasum wa rijluka aidan tasum ar-rijl tasum akai karka yadda ka ɗora kanka akan kafa yi tattaki zuwa inda bai kamata ba wallahi kana azumi a wannan wata mai albarka da a ce ma ka zauna inda ake gulma gara ka je ka yi tabbaci fi alkhairi gare ka sai wallah mutane na yawan tambaya malam shin ina tafiya a wannan wata na ramadan mai albarka kura sai ta shiga makogoro na makoshi azumi ya ɓaci azumin ka bai ɓaci ba kura ba ta ɓata shi malam ko ya halatta in sa irin leɓe ya bushe akwai irin ya ke ce masa ne yawa ya halatta ka sa halas turare fa za ka iya fesawa da fatan gane ko malam jikina na ciwo zan iya zuwa a yi allura in allura kawar da raɗaɗi ne ba ta ɓata azumi amma ruwa da aka ɗora mara lafiya wannan na ɓata azumi tumala a wannan wata na ramadan shin mutum zai iya tafiya daga nan kaduna ya ce ya je lagos kallon march kwallo za a yi sada zumunta za a yi kwallo ko shi ma yana cikin waɗanda aka ba su gara basar su sha azumi faman kana minkum maridan awala ala alaysa hada safar safar so ya sha azumi kenan ya je kallon kwallo ya sha azumi ya je kallon kwallo ustazu shi abin da yace eh ya sha zunubinsa daban na kallo daban ai musulmi ne ba za mu hana masa nan gara basar ba wannan fita kuma tana da kyau wasu malamai suka ce san duk wanda tafiya zai na sako ban da shi saboda mai saddan lizari'a saddan lizari'a ai blocking chances na sabon Allah muka ce a'a in dai musulmi ne ya san sako yake shi ya sano tafiyar sana nan daban an rubuta kuma wannan gara basa na nan ba za ka hana masa ba la'alla ma ya ji kunyar Allah ya tuba ya bari masu shan taba Allah ya tsare mu wallahi ne ina ganin sun samu cikakkiyar dama ta su wannan mummunan ɗabi'a akwai mutumin da shi ba iya haƙuri sai ya sha kara kusan duk minti goma Allah wannan karan na karewa yana kunna wuta bu kamar kabusu to kaga a dalilin azumin ramadan fa ya haƙura da shan taban nan awa nawa za mu ce awa sha biyu haba ɗan uwa in dai har zan bar abin da Allah ya halatta ne ko kona da kosai halal ne in ci in sha da safe burabusko a gidana in ci halal ne na ba ku misali duk in zan bar abin da Allah ya halatta ne to ya kamata in bar kuma abin da ya haramta ne in dai wanda aka halatta na iya bari to lalle abin da aka haramta ya kamata in bashi ba shi kenan mai shan taba ya samu cikakkiyar dama ta yabar taba saboda baya iya haƙuri bai sha ba dukkanin minti goma sai ya sa kara ɗaya minti goma yanzu kana maganin ba minti goma ba awa goma sha in abin ka yi lissafi ne sai ka ce 12 times 30 ko 60 ne 60 ka samu minti nawa kenan ya haƙura ya bari amma abin da zai baka mamaki akwai waɗanda tabar nan nan a makale a aljihunsu suna Allah Allah a sharuwa ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ana shan ruwa sai fito da abar bayan Allah na shan ruwa da ruwa suna shan ruwa da dabino da apple da ayaba abinda Allah ya hore shi kuwa da taba yake shan ruwa taba jama'a idan watan azumin ramadan bai zama hanyar shiruwarka ba to Allah na tuba ban sani ba a wani hadisi an so yana addu'a yana cewa mutum uku Allah ya la'ance su sabai suna amin suwaye sai ce wanda har ramadan zai zo ya wuce bai yi abin da Allah zai kalle shi ce na yadda da kai ba saboda maki ga sunan everywhere ko majalisin tafsiri ko lokacin shan ruwa a masallaci ka kai musu koko da kosai mana ka so da biyu ka kai musu mana gidajen kurku da ke nan kaduna nawa ne muka ɗauki time muka kai ziyara mu kai musu abin shan ruwa gidajen marayu a nan kaduna a Zariya, a kano a ko'ina su san cewa watan rahama ya zo Allah samu lokaci a kai mu ziyara ko kai da iyalin kake da matarka wance ɗibi abincin nan mu je wuri ka ba kwaso madara mu je gidajen yara motherless babies home mu kai musu wannan madara in ba ma yi wasu yan wani addinin suna kama ƴaƴan musulmi raraka da irin wannan abu din Allah ka ba mu iko sannan kuma nan gaba kaɗan lokacin tarawih na zuwa ina son ce lokacin sallar dare na zuwa da lokacin mai itikaf na zuwa za mu magana akan wannan kafin mu kai ga na da tafsirin ramadan din insha Allah kamar da muke da shekara to muna cikin suratu mai alhashar amma akwai tambayoyi da suka zo da ya kamata mu kalle su tukun malam menene hukuncin magana mutum na alwala hukumul kalami asna alwudu sai muka ce wallahi ne ban san wani nassi da ya hana haka ba amma mafi alkhairi karkai don ana ganin kamar a ah, to ai kofar sallah ce ka shigo ai yanda za ka mutunta sallah ita ma ka mutunta ta amma in kana da uzuri kai magana babu ne Allahu alam tambaya ta gaba na cewa malam menene wanne ne ya fi na yi tasdi da hannun hagu ko da hannun dama la da hannun dama saboda hadisin Abdullahi dan Amr dan Al-As cikin sahihu Abi Dawud yace na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kulla tasbihi da hannun dama subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah kai tasbihi da hannun dama ya fi kai da hagu kuma wani zai kirga kowace yatsa ɗaya biyu uku in kai haka biyar kai goma amma inda za ka ɗauki kowace yatsa na da gaba uku in kai wannan kana da nawa kenan 3 times 5 sha biyar in ka sake talatin to ya fi lada ka yi tasbihi da hannun dama ba da hannun hagu ba Allah ya sa mu dace sai tambaya ta ƙarshe malam idan ina sallah ba na samun khushu'i a sallah ya zan iya samun natsuwa a sallah na ce Allahu akbar ya zamanto ba komai a zuciyata sai Allah kawai sai muka ce ka ce ba komai a zuciyarka yana da wahala saboda zuciya zuciya ce suka ce masu miyar insanu illa li nafsihi walal kalbu illa annahu ya takallabu ba a kira mutum insan ba sai dan nisiyan ba a kira kalbu ba sai dan taqallub yawan jujuyawa wata a wata ruwaya an ce daga cikin sahabai wata ranar sassan yake cewa da su ga wannan tufafin ko bargon wanda duk ya je sallah bai yi tunani a zuci ba yana cikin dai fukaha ya zo a bashi aka ce ɗaya daga cikin sahabbai ya shiga sallah da sanyi ya kada sai a zuci ce ka ina ma wannan bargon manzan Allah ya bani da yake masu gaskiya ne ce wallahi ya na yi zancen zuci babu cewa cewa su game da su a wata ruwaya ta halkabar tayyib ana samun ƙanƙar da kai a sallah ne da abubuwa kamar haka na farko ka yi imani sallar nan da zan yi Allah sai ce na yi ta na biyu ita kanta alwalar ka yi ta yadda annabi Muhammad ya yi sallallahu sallam na uku ka tuna a gaban wa ka tsaya ko da dai baka ganin sa fa in lam takun tarahu fa innahu yarak yanzu naka ce gauna na kiranka HOD a ma'aikatarka yana kiranka kai ɗalibi ne kana rubutunka na digiri kana binciken ka, thesis dissertation masters phd sai aka ce tsawaza yana kiranka ya za ka je yassa yassa yassa kana wani shan maɗi shan alewa saboda karka yi ba daidai ba gaba gare shi to idan mutane ka ce a gabansu ka tsaya gabansu ballantana a ce mahaifi to wannan mamallakin kowa da kowa ne ka tsaya gaban shi tunanin ka tsaya gaban Allah to wannan dole ya kawo maka khushu'i da kankar da kai shi yasa duk abin da zai ɗauki hankalinka a sallah ka kawar da shi kaga misali ba daidai bane ka bar waya a kunne kuskure ne ka bar waya kaga ana sallah a kira mutum ka ji kiɗa a'udhu billah wallahi malam na manta ne me yasa baka mantuwa a kotu ko kuwa je kotu ka bar waya mana ka je ka gamu da kuliya je ka ofishin city commissioner yan sanda ka ce ka manta ne ko sss office yau ba su mabarin ka shiga da waya din shi da yake masallaci na allah ne allahu akbar kowa yadda yake so wanda ya abin da yake so zai ga abin da baya so man fa'ala ma sha'a suka ce me laqiya son zuciya bacin zuciya Allah ka kyashe mu da son zuciya suka ce kuma kullu amrin lalillahi akhiruhu inna lillah duk abin da yake ba dan Allah ba a ce inna lillah ai eh, masifa ta zo ke saboda haka hanyar da zaka biya kai dan wa mai tambaya dan ka sami khushu'i imani na biyu na gyara alwalaka na uku ka tuna a gaban wa ka tsaya inda za ka je wani sai ka yi ado ka gyara to yaya shi yasa kullum nake magana ka iske samarinmu suna zuwa masallaci da yan guntayen tufafi wani maka gaha hamatansa a fili yana sallah ka ga pant ɗinsa a fili haba ya bane adama ku ta kuma inda kulli masjidin ku riki adonku wajen kowane masallaci ya za ka je ka yi irin wannan shiga a gaban Allah in aka kira ka interview na scholarship board a garuruwa na ƙasar hausa za ka je musu haka wani ya ce zo zan baka yata da aure tun da ka neme ta da aure zo amma ina so in ganka tukun sai ka yi auren hula da bari ga za ka tafi ba kai saka je mishi haka ba to me yasa muke haka sannan daga cikin abin da ke taimakawa mutum ya samu khushu'i shine ka dinga fahimtar me ayar qur'ani ke cewa afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat ne Allah ke cewa ne mutane ba sa kallon raƙumi ya Allah ya halitta raƙumi sai ka ringa tunani wannan wallahi yana taimaka maka tsoro afala yanzuruna ila ila al-ibil kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at Allah ya ce ku kalli sama ya aka daga ta kai dakin ka sai da ka sa fila wannan masallacin yana da filas ba to ga yamin ina fila din samaniya Allah ya ce ku kalla mana to wannan sai saka ce to Allah gani gaba gare to kuma ba ka ganin shi da kana ganin shi ila da kana tsutsu zai ko to dama dan ya jaraba ka ne allazina yu'minuna bil ghaib ba gani ba maka imani ai tsaba jarrabawa kenan daga cikin abin da ke taimaka maka nutsuwa a sallah kar kai wasa da hannunka in ka dora ka dora kawai amma wani da ya fara a gaban Allah yanzu ka isa ka je gaban wani babba yana magana kana kan haka misali ko magana kai to abu ne muhimmin gaske amma idan abu na larura ya same ka ya aka iya kana sallacin naka mai gashi cije ka Allah kiyaye kaga dole ka zabura ai ka misali wannan baka da matsala ai sai ka ji kaikayi so intense da ba za ka ijura ba sai ka dan so sai okay ya isa kar ka tsara ka iya zuwa kana sallah a ƙasa mai kwalta in ka ɗora goshi sai ka ji kai ba za ka iya jura ba kana yi kana ɗagawa waɗannan abubuwa ne understandable a iya fahimtar ka amma wasa da wargi a sallah ba daidai ba ne wanda duk zai zo sallah yana allah allah a sallah ne har yana jin haushin liman ya wala ya ga dogon sura yana jin haushi ana sallamewa but kamar kibiya ya fita ce. sai malamai suka ce kaga duk abin da ke gaggauta ka a wajen nan na Allah ne ita ma sallar ta Allah ce lokacin na Allah ne kafar da za ka fita ta Allah ce in ya gada ma sai malkashe ta sai muga ta faɗi cin na kaka da kyankyaso in ji masu magana haka 'yan uwa musulmi hanyoyin da ake samun hushu'i kenan Allah ce qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim dole mu sami khushu kace Allahu akbar daga karshe kuma ka dinga kallon inda kake dora goshi misali in kana dora goshi akan wannan takardar ne ka dinga kallon wurin idanun ka zaman to ya kafe a wurin an gano wannan na rikita ma iblis lissafi saboda ka samu tarkis concentration amma hatta idanun ka yawo ya kalli yakan jawo rashin abin wannan ita ce tambayar mu

بريء إني الله فكان عاقبتهما أنهما وذلك جزاء الله الشيطان إذ قال للإنسان اكفر falamma kafara qala inni bari'un mink inni akhafu Allah rabbal alamin wannan ita ce aya mai lamba 16 a cikin wannan sura mai lamba 59 Allah ce ai kamar shedan ne shaytan asali shi ake ce masa iblis kuma iblis asalinsa aljani ne dan yace illa iblis kana min aljinn amma shaytan title ne kirari ne daga ashatan ashatan shine ne santa ya bar hanya ana iya samun shedan mutum kwarai kuwa duk wanda ya ja ka zuwa ga faɓo ya zama shedaninka duk wanda ya kira ka zuwa ga rashin bin Allah shedani ne gare ka ko matarka ce kuwa Allah ka kare ka kare mu to sai Allah ya ce kamar shedan ne na asalin lokacin da zai ce da mutum kai da Allah kafirce shedan ya zuga mutum ukfur falamma kafar lokacin da ya kafirce mutuwa kuma ta zo masa ya ga jahannama qarara qala inni bari'un min shedan yace a ni ba rana da kai ka kaga ya masa manta falakiya inni bari'un mink ni na barranta daga gare ka nayi baran-baran da kai inni akhafu Allah rabbul alamin ni ma ina tsoron Allah ubangijin halitta kaji shedan da kanshi yana tsoron Allah tirka shi فكان عاقبتهما أنهما في النار خلجين فيها الله da shi شيطان دين da mutumin da aka halaka dukkaninsu su, suna cikin wuta khalidin suna masu dawama ciki wa zalika jazaa'u adh-dhalimin wannan shine sakamakon adh-dhalimai Allah ka tsare mu aya ta gaba ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa تكونوا يا أيها الذين آمنوا يا قوة لندسك إيماني اتقوا الله جزورا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدا واتقوا الله قوة ريت دوبة ميتتتلا ميتكنسا صبو دقوبه kaga wannan goben hmm, ba goben kwanakin duniya ba ne wannan aya wato mai lamba goma sha takwas na mana magana ne akan tattali da kintsi saboda rana wadda take babba shi yasa yace wattaqu yawman turja'una fihi ila sun matuwaffa tuwaffa kullu nafsin na kasabat wa hum aya mai lamba 200 a cikin albakar? tunan ma sai ce kowace rai ta duba ta ga ta tattala saboda gobe me ka shirya ma gobe da'a tauhidi bin Allah azumin farilla azumin nafila sadar zumunta ciyar da dukiya sassauta ma al'umma musamman a watan ramadan wannan wata da muke ci a sami mai shago ya ce wallahi jama'a shagon shinkafa da ke ainihin tostonawa a kaduna guda kaza duk na karya farashin shinkafa ta yi sauki bana ko aka ce to Allah ka haraka kawo sauki mu samu shinkafa buhu ɗaya dubu biyar zai gagara ne? dubu biyar dubu biyar ina laifi dubu biyar shi ya ce dubu uku kowa na son sauki ko? sukari ya yi ƙasa komai rayuwa ce daɗi wani kuma zai ce a ah, Allah kare kawo ai za mu kare kai za ka kare ɗin duk wanda sha'awar sa ta takura don shi ya kuɗi kuɗin ba inda zai kai ka wallahi Allah ya ji kan duk mutumin da ke da tausayi an gane ko shi yasa ba za mu manta da mutane irin su Alhaji amur Tantan Gemar Rigayi wanda ya rasu tun a watan April da ya wuce yanzu muna watan mai tun da watan azumin ramadan ne ya su fiye da wata ɗaya da ya wuce wannan bawan Allah kowa ya san irin taimakonsa da agajinsa da bayarwansa kowa ya sani suna da yawa irin su misali ai duk kuɗin da al'umma za ta amfana ba sunansa kuɗin cizo kazunzumi kamaya kamaya kajama kajama Allah ka ba mu dukiya da haka wani mai hikima ke cewa ka mallaki kuɗi karka bari kuɗi ya mallake ka own property do not allow property to own you if it owns you you are crippled and done and finished ka yi owning a property ka mallaki dukiya katta mallake ka mallakar dukiya ita ce kuma ka mallake ta ka sarrafa ta yadda Allah yake ce amma murinka ba za ka ba kowa ba za ka tara ta mallake ka kuma za ka mutu ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah kuma ku duba kowace rai ta duba ta game, ta gabatar saboda gobiran kiyama ƙulla sai sake jaddada magana kan tsoron Allah inna Allah mata amalun Allah khabirun mai ba da labari ne bima dangane da tamalun abin da kuke aikatawa. Wala ta kunu. Wala ta kunu tallabi na nasuwa na fa’anta hun ɗanfusa hun kula iya hun Allah ce, Kar ku kasance kamar waɗanda suka mance Allah sai Allah ya mantar da su kansu da kansu ba masifa kuma irin a ce Allah ma ya mantar da kai baka ma san kanka ba shine Allah ke faɗa anan wala takunu kar ku kasance kalsunna kamar da suka mance Allah fa ansahum anfusahum sai ya mantar da su kansu ulaika humul fasiquna waɗannan kan su ne fasikai me ma'anar mance Allah ba ka sallah sai ka ga dama Sosai sai mantar da kai hanyar shiga lafira kai ta budu-budu ma sai ajali ya zo amma kullum kana tuna Allah kana zikiri kana karatun qur'ani kana tasbihi kana hailala yadda Allah ya ce sai Allah zai manta ka ko insha Allah sai Allah na mantuwa ne sai Allah ta'ala ce kar ku kasance irin waɗanda suka manta Allah sai ya mantar da su kansu da kansu ba masifa fiye da an kallahu na nafsaka waɗannan su ne fasikai fasiki kuma shine wanda ya ma Allah fito na fito ya fita ya bar hanyar ubangiji la ashabun Nari wa ashabun Janna. Ashabun Janna أصحاب الجنة هم الفائزون لا ashabun Nari wa ashabun Janna. ashabul jannati humul fa'izun Allah ya ce ‘yan wuta la yastawi ba za su yi daidai ba da ashabul janna da ‘yan aljanna ba ɗaya suke ba ashabul jannati cika ‘yan aljanna Allah ka sanya ma cikinsu humul fa'izun su ne masu rabauta su ne masu nasara aya ta gaba لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشئا من خشية الله وتلك نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل da za mu saukar da wannan ƙur'anin da ke hannunku a ce mun saukar da shi akan dutse lara aitahu da kaga dutsen hashi'an yana mai makyarkyata subhanallah mutafaddi'an yana tsagewa dutse la ilaha illallah dutse da kaga yana kecewa dutse yana barewa da Allah ya ga dama ya saukar da ƙur'ani akan zumarok misali ko dutsen nimland misali ko dutsen kwatarkwashi misali ko dutsen Bima duk dutsen da kake tsammani ba mu na kano wannan kira ka ce tarin ƙasa ne dala da goron dutse real dutse ya ce da mun saukar da shi la ra'aitahu khashi'an da hagan shi yana khushu'i yana kankan da kai mutasaddi'an yana tsagewa saboda mai min khashyatillah saboda tsoron Allah amma ya aka yi mu zukatan mu ke bushewa astaghfirullah a karanta ƙur'anin amma a wannan ƙasar tamu ake samun masu ainihin cin naman jarirai ba daɗin ji maganar astagfirullah masu tsafi da mutane a a samu yaro a ɗauke shi a fit in kaga abin da ake nuna a net abin nan social network social network ake tuwa ne media babu daɗi a turo kafa ta faɗi wannan ga yaro ga yarinya an same ta an cire mata ido kuma musulmi ne in kamin cika ke wannan abin misali musulmin riga ne Allah ya ce inda za mu saukar da ƙur'ani a kan dutse lara'aitahu khashi'an mutasaddi'an min maza min khashiyatillah wa amsalu Allah ce kaga waɗannan misalai nadribuha muna buga su ne linnasi ga mutane la'allahum tafakkaru خذا سدنك تفكري اللهم اجعلنا من المتفكرين المؤمنين الحقيقيين هو الله الذي هو الله الذي لا إله إلا هو القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون شكرا والله الخالق البارئ المصور له الأسماء Allah Allah ta'ala ya ce huwallahu allazi la ilaha illahu huwallah Allah shine Allahu wannan shine mafi girman sunan Allah Allahu yana daga cikin sunansa Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus wa hakaza amma mun sha faɗa bai kira kansa ar-rashid ba ar-rashid ba suna Allah bane bai kira kanshi ba da sauransu suna nan da yawa da sauransu to Allah shine Allah kuma wannan suna Allahu da turanci ana kiransa mai sai ce God amma a iya bincike da ilimi da nazari kalmar god ta yi ƙasa a gwiwa god god ba za ta baka ba ita wannan kalma cikakkiyar ma'anar allah dalili god kana iya samun namiji kuma ana iya samun god mace ya suke ce mata goddess jamil za ka yi ce allah has ka ce eh ana nufin allah namiji kenan allah has mace yadda ake cewa god namiji goddess mace za ka yi faɗin haka so kenan kalmar allah is unique na biyu god ɗaya kenan ana da jam'i sai a ce god aka ne zai ka ce Allah Jami. to a wannan dalili na biyu lalle sunan Allah is unique mutamayyiz bawo irinsa kuma mukan ce godfather he is his political godfather za ka ce Allah father uku kenan na hudu suna ce god king ga sunan da kalmar god a gun tura kalma ce da ake wasa da ita time dukkan hari ake masa god ko a cikin bible sabon alkawari a cikin korintiya 244 suna cewa satan is the god of this world a cikin bible cikin kun 244 to kenan allahu mafi girman suna kenan Allah ba a wasa da shi shi yasa Allah ke cewa hal ta'lamu lahu samiyya ka samu wanda ke da suna irin na Allah Abdurrahman wani a ce da shi Ramanu ana faɗa a ce Ramanu Abdulaziz a ce Lafizi ana yi ko Ganiyu amma ta wace Allahu ka isa la suraka suna ne wanda yake on equal on parallel ashraka huwa Allah Allah shine Allah allazi la ilaha illa hu wanda babu abun bautawa da cancanta sai shi karkace ba abun bautawa da gaskiya wannan fasara ba daidai bane masu bautar gunki ai so iya gaskiyar su ne ai suke yi ashe sai dai ka ce koda da gaskiya suke bauta ma gunkin to gunkin ya cancanta a bauta masa to ashe kenan sai ka ce ba abun bautawa da cancanta illa hu sai shi jalla jalaluhu alimul ghaibi kaji sifa ta biyu Allah shine masanin abin da ke ɓoye ghaibi iri biyu ne akwai alghaibul mutlaq akwai alghaibul nasbi akwai ghaibi wanda ke kai tsaye akwai gaibi na dangane ma'ana dangane da kai misali dangane da kai ban san abin da ke aljihunka ba shine relative ghaib alghaibun nisbi ko nisbi abin da ke gidanka ban sani ba nema baka sanna ba shine alghaibun nisbi to dukkanin su Allah ya sani ya jama'a alimul ghaib likita da wai yake iya gaya maka ai wannan matar za ta haifi ɗa namiji mace an je ta hanyar na'ura ta bincika scanning an gano namiji mun yadda likita za ka iya gano wannan amma ko likita za ka iya gaya mana wannan yaro digiri na zai ji kafin ya mutu? da Allah likita gaya mana mun yadda ka gano namiji ne shi ma nan tsammani ka ce shi yasa likita ya yi makansa adalci ya ce edd menene edd ne menene edd expected wasu kan ce estimated kuma menene ne ya eh, ana tsammani ka yi makansa adalci don zai iya faɗa kuma yanki duro ba samu ba to je ka ɗa namiji ne an samu ɗa namiji likita wa zai aura nan gaba da Allah gaya mana zai zama likita ne irin ka nan gaba ko lecturer ne me zai zama dan Allah wa ya san wannan to shi Allah fa la ilaha illallah to kaga wannan haidi ne da Allah kaɗai ya sani irin su da yawa ka je ka sami oceanographer wanda ya san rayuwar teku ka ce da shi da Allah liki a abin masanin teku kifaye nawa ne a cikin tekun nan kuma za a yi ci kifi nawa kafin tekun ta kare wannan kaga tsaya ba wanda zai iya sai jalla jalaluku alimul ghaibi Allah shine masanin abin da ke ɓoye wasu shahadati da na fili yanzu gila ka ce ai kana ganin filin ɗin nan amma tsakanin idanunka da sama <laughs> ƙananan halittun da ba a gani ina suke sai ka ɗauko gilashin magnifying glass ina idon ko ka gwale wallahi ba za ka gani to Allah shi ne masanin abin da ke fili da abin da ke ɓoye uku kenan kuma huwar rahman rahim shi ne rahman mai gamammiyar kyauta sukan ce an rahman don kyauta ta game musulmi ma da kafiri amma an rahim mai keɓaɓɓiyar kyauta don ya ce wa kana bil na rahima alakhira kenan rahimiyya alakhira ce tare duma na ɗaya ne amma suka ce an rahman anan an rahim a can huwa Allahu allazi Allah shine wannan da la ilaha illa hu ba wanda za a bauta masa bisa cancanta sai shi almaliku sarkin gaskiya Allahu akbar alquddus mai cikakken sarki. assalamu amintacce ga barin kowane irin aibi almu'minu kaji fa mai ainihin gaskata bayinsa kalmar almumin anan ba yanda za a ce kai mumini bane a ma'ana bawan sai faɗa ya ce yayi gaskiya bawana ka karanta ƙur'ani ya ce bawana yi gaskiya shine mu'min al-muhaimin mai sa ido a kan kowane abu al-azizu aljabbaru mai tilastawa dole a yanda yake so al mai burunƙasan girma da cikar izza duk wanda ya zama mutakabbiri yayi burokoko da koboroboro sai Allah ya karya shi dan takabburanci na Allah ne shi wurin sa ya ne kai kuma aibi ne gare ka subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah amma yushrikun gabarin abin da bayi ke hada shi da wani sai aya mu ta karshe wallahu, ka karanta ko Allah dai shine Allah al-khaliqu mahlik albari'u mai kirkira halitta ba tare da ya ga samfuri shine albari'u kenan almusawwiru mai suranta halitta huwa yi yusawwiru fil arhami kayfa sha. wallazi kum fil arham Allah shi ke suranta ku ke configuring ɗinku a cikin mafayan da yake so Ya yi ka fara fata ne ya yi ka kaza kaza shine almusawwiru yana daga cikin sunan Allah in ka kira ɗanka da suna abdulmusawiri ka yi daidai amma abdulrashid baka da dalili don bai kira kan shi ba nan ya kira kan shi, amma almusawir na'am ya kira kan shi. an gane ko lahu na'ul husna Allah shi ke da sunaye kyawawa duk sunan Allah mai kyau ne yusabbihu lahu ma fi samawati wal ard abin da ke cikin sammai da ƙasa ne ma Allah tasbihi wa huwal azim. kuma shine buwaye gagara misali alhakimu gwani komai na Allah akwai hikima ciki 'yan'uwa uwa masu girma da wannan ayar ne wannan sura ta hamsin da tara alhashir ta kammala yadda ta kammalu a wannan majalis tafsiri Allah ya kammala rayuwarmu da alkhairi haka da sauran lokaci na'am saura minti sha biyar to masha Allah za mu je ga sabuwar sura Allah ya samu dace ikra بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم wannan sura sunanta suratul mumtahana ko mumtahina kuma an kira ta da wannan suna ne saboda imtihani famtahinu hunna anan gaba idan mu'minai mata suka zo ku jarrabe su game da imanin su wannan sura ita ce sura mai lamba 60 daidai in ka taso daga baqara fatiha ita ce ta farko bakara ta biyu ali imran ta uku wa haka ba in zaka je nasi ita ce aya sura mai lamba 60 chapter number 60 ɗaya sannan kuma ayinta guda goma sha uku ne ita wannan sura sannan kuma kalmominta ɗari uku ne da hamsin da biyu kalma kalma kalma kalma sannan leta harafi harufanta guda dubu da ɗari biyar ne da goma sha tara bisa ƙididdigan ma'abota ainihin wato a ƙoranic sciences ko kuma ulumin ƙoran wannan sura sunanta kenan an kira ta ne saboda abin da ya faru kuma dalilin saukan wannan sura wani abu ne ya faru da yawa daga cikin malaman tafsiri suna cewa ta sauko ne game da wani mutum ana kiransa hatibu ibn abi balta'ata wannan mutum hatibu ibn abi balta'ata akwai abin da yayi wanda wato ba daidai bane amma kuma Allah ya yafe masa ya yi masa afuwa kan abin da yayi wanda akan haka Allah ta'ala ya saukar da waɗannan ayoyi a cikin farkon wannan sura <clears throat> a hatibu ibn ta, a ko wata mata ana kiranta saratu ita kuma bararriyar baiwa ce ta abi umar ibn sahib ibn hisham ibn abdumanafin sai ta yi tattaki daga makka ta je madina ta nuna ya rasulallah lokacin da ka bar makka mun samu kanmu cikin hali na kunci da takura kaza kaza kaza misali annisar sallama saboda karamci irin nashi yasa aka yi mata goma ta arziki da ta kama hanya za ta tafi sai shi wannan mutum haƙibu ibnu abi balta'ata sai rubuta mata wasiƙa ya ce kinga in kika je makka ki ba su wannan wasiƙa a cikin wasiƙar ga abin da ce min haƙibi ila ahli makkata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuridukum fakhudhu hidrakum ina sanar da ku manzon Allah na shirin kawo muku yaƙi ku shiga taitayin ku kiyaye wannan abin da hatibu ya yi ya zama gaskiya abu wanda yake mara daɗi wanda yake kuskure ne babba yana yin wannan sai mala'ika jibril ya sauko ya ce ya rasulullah cikin waɗanda ke kusa da kai ga wani kaji kaji kaji kaji abin da ya yi subhanallah saboda haka da ya faru haka kuwa sai annabi sallallahu alaihi wa alaihi sallama ya aiki wasu daga cikin sahabbansa ita mata ta kama hanya za ta tafi da wasiƙar sai ya aiki Ali bin Abi Talib cikin abin da nake tana da kuma Azbar ibn al-Awwam biyun ya ce maza maza ku kama hanya zuwa makka akwai wata mace mai sifa kaza mai kama kaza tana ɗauke da wasiƙa wanda ke ɗauke da sirrinmu wani ya rubuta wanda wannan kuma shine hatibu ibn abi balta'ata ku je ku same ta malan suka tafi har suka zo wani da ake kira rawdatu khakh ta suka same ta da kuma wannan wasikar ke kawo wasikar ta ce babu muka ce ki kawo wasiƙar da ke tare da ke ta babu sai na lai ce wallahi ma ka zaba rasulullah nan labe karya ba ko ki kawo ko mu tsare taki ta ce a ah, ku tsaya a kitsanta ta ta fito da wasiƙar sai suka ɗauki wasiƙar suka kai ma sallallahu sai na umar ya fusata ya ce ya rasulullah da'ani adribu unuqahu fa innahu nafas kale ni in sauke kansa kasa da yi munafinci nabi ce kwantar da hankalinka ya umar yana cikin wanda suka halci yakin badar waye sanar da kai Allah ya kalli yan badar ya ce if'alu ma shi'tum faqad ghafartu lakum umar hankalin maza sai kwanta to akan wannan sai Allah ya saukar da wannan ya ce me yasa za ku yi haka sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tattakhidhu adu adukum awliya kada ku riki maƙiyana ko maƙiyina an ce da aka kira shi me yasa kai aka ce wallahi ya rasulullah ban yi haka ba saboda shakka da imani da kai ko munafinci abadan sahabbanka kowa yana da tagomashi yana da matsayi a makka za su ba danginsa kariya ni ko dangina ba mai kare su wai na musu wannan ne ko sa gana musu alfarma su kyale ƴaƴana da dangi da na bari a can kuma da ce sam kyale ne in sare shi bayani ya ya gabata a baya sai Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani to kaga nan tare da abin da yayi Allah ya tabbata masa da imani ko tare da abin da yayi kenan ya nuna maka na? mu a aqidar musahabai suna iya kuskure ba masumai bane ba mun faɗi haka ba an gane ba munafin tarisu itlaqan ai munafiki Allah ba zai ci yarda da shi abadan yayi ijtihadi yayi kuskure yayi tawili Allah ya ce khalas kullu bin adam khata'un ghayr al-khata'in menene to khalas sura ta yace ya ku dan da suka imani kada ku riki makiyina kuma makiyinku masoya ne shi abin da yake tulquna ilaihim bil mawadda ku ringa miƙa musu soyayya waɗad kafaru bima ja'akum min alhaq alhali sun kafirce da abin da ya zo muku na gaskiya suna fitar da manzon Allah da ku sun fitar da manzo sun fitar da ku an tu'minu billahi rabbikum dan kun imani da Allah ubangijinku in kuntum kharajtum jihadan fi sabili in kun kasance kun fito kuna masu jihadi don ɗaukaka kalmata وابتغاء مرضاتي دكما نيمن يداتا تسرون إليهم بالمودة كدنغا صنص secretly saboda abin da ya ai shine ne tusirrun kuma yi kamar soyayya a ɓoye ba daidai ba ne wa ana a'alam bima akhfaytum kuma na fi ku sanin abin da ma kuka ɓoye wa ma a'alantun da abin da kuka bayyana to ku sani wa man yaf'alhu minkum faqad dalla sawa as-sabi duk wanda ya aikata irin wannan cikin ku ya bace daga hanya wadda take da tsakiya to wannan ita ce ayar farko daga cikin wannan sura al-mumtahana ko mumtahina aya ta biyu إن يسقطوكم يقولون تنفعكم لن تنفعكم أرهامكم ولا أولادكم يوم القيامة يكفر بينكم يوم القيامة يكفر بينكم والله بما تعملون بصير كلمة يفصل أرواية ورش يفصل da ruwa yufsalu ko yafsilu kuma dukkanin su kira ce karbabbiya arabtum tayyib Allah ta'ala yace in yastafukum haka ne kuwa in yastafukum su waɗannan kafirai da kuke rubuta masu wasiƙa ta sirri kuna son so in in suka damke ku shine in yastafukum in suka samu upper hand against you haha yakunu lakum a'da za su kasance miyagun abokanan gaba a kanku wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu wa dula takfurun za su mika hannunsu na zalunci a kanku su zaki harsunansu a kanku wa wadu suna buri lau takfurun ina ma da kun kafirci lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum min Allah shay'a zumuntar da ke tsakaninku da kafirai da 'ya'yan da kuke takama da su ba za su amfane ku ba yawmal qiyamati yufsalu bainakum ko yafsilu bainakum ran tashin alkiyama Allah zai rarrabe tsakaninku wallahu bima ta'maluna basir Allah mai gani ne kan duk abin da kuke aikatawa qad kana lakum uswa قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه طالوت إذ قالوا لقومهم إنا براء ربنا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ رَبَّنَا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم أنا زابطة آه فسرا وفسرت في لوكة حلقة كذا insha Allah ta'ala in muka haɗa tafsiri na gaba za mu koma kan wannan aya ɓadda kanar lakin uswa ko iswa don mu ɗauko fassaran gaba ɗaya amma cikin abin da ya rage sara minti nawa minti ɗaya to a yi tambaya ɗaya bismillah wa alaikum salam na'am na'am shi wannan bawan Allah ya ce sunan shi abdurrashid sunan shi kenan kuma kila misali kake bara ko kuma dai haka yake <clears throat> misali ala kulli halin zai iya canza wannan sunan da farko dai tukun me yasa muka ce arshid ba sunan Allah ba da Allah bai kira shi ba kalmar ar-rashid duka duka a wuri uku ta zuwa qur'ani kuma a sura daya sura mai lamba 11 suratu hud wuri na farko inda mutanen annabi yunus yunus suke cewa da su la annabi shu'aib kai alayhi salatu wassalam alaysa minkum innaka la antal minani halimur rashid yanzu ya kai shu'aibu za ka hana mu yin abin da muke sannu kai ne ar-rashid da guided shiryayye sannu suna faɗa da izgilanci to idan ka ce ar-rashid wanda aka shirya da shi to Allah shine rashid who guided him wuri na farko kenan wuri na biyu inda wato annabi Lu zai ke cewa alaysa minkum rajulur rashid in cikin kuma ba mutum shirye rashid ba wanda yake shiryayye da zai yi hani ga barin a ce namiji nemi namiji ba ku da shirye cikin ku shiryayye da gairin to in ka ce Allah rashid ya gairin din to na uku wa ma amru fir'auna bi rashid Allah ce kai lamarin fir'auna ba shirye bane ba kin tsatse bane to Allah shine a rashid kin wa tsaki Allah din to karka ce kuma ai yazo a ma'aunin fa'il rahim to ainihin Allah ya kira kanshi nan ina ne ya kira kanshi rashid ka'idar suna Allah sai ya kira kanshi an fahimci nan da kyau eh, da sauransu ba shi kadai bane wannan sunayen yanzu ya zai ko dai ka ci gaba da rike sunanka haka ka ce ta Allah da ya ga ta, ko kuma aka je ka canza sai ka je ko ta kai affidavit suna da sallallahu alaihi wasallam ya canza sunan ɗaya daga cikin matansa ba laifi bane ka je ka ce daga abdurrashid na koma misali abdullah abdurrahman abdulmalik abdulaziz all former documents remain valid shike haka ake Allahu akbar سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله